a yayin da ake shirin shiga sabuwar shekarar 2015 da za a yi zaɓuɓɓuka a Najeriya. Wasu ƙungiyoyi sun fara kira ga 'yan siyasa su yi ƙoƙarin ganin sun iya bakinsu domin gujewa tada hankalin da zai iya jawo sanadin salwantar rayuka da dama. Malam Aminu Sule ɗaya ne daga cikin 'ya'yan wata ƙungiya da ke hankoran ganin an samar da shugabanci mai adalci da ake kira Network for Justice a Turance. ya kuma ce ya zama wajibi a kokarin ganin ba a maimaita irin rikicin da aka samu a zaɓuɓɓukan shekarar 2011 ba idan jama'a sun lura tun daga lokacin da aka yi zaɓe na 2011 kasan nan mata zauna lafiya musamman wannan yanki namu na arewacin najeriya fitintunu da tashin hankali iri-iri ka tasowa kuma yana shafa mutanen mu kwarai da gaske wanda ya kawo matsalan tsaro ya taɓarɓare har ya kai ga matsalan eh, tattalin arzikin ƙasa to ni abin da nake tunani wannan murgima da aka samo sun sa ya samo asali ne a lokacin da 'yan siyasa suka yi abin da suka ga dama su kasa sarrai rai a cikin manufofinsu na siyasa wanda ya ja mana maganan kashe-kashen nan da ake fama da shi to dole ne yanzu mu lura cewa kuma wani zaɓe ya sake cinkarowa ga dukkan alamu gashi an fara kaɗa kuge da kuma maganganu na tada hankali wanda zai iya samu a cikin wannan abu shi ne ke son kira ga 'yan siyasa da cewa su yi hattara wurin samu a cikin wannan hali musamman gwamnati take mulki yanzu dan za ka ji ana yawan faɗi a ko ina inda suka zauna cewa za su rubuta zaɓe ko da za a mutu ne to wannan tashin hankali ne babba ko da za a mutu ne ba magana ne ba duk wanda ya ci zaɓe a bar shi dama a bashi matsayin shi kada a murɗe ma mutane zaɓe a bari duk wanda ya ci a bashi kada 'yan sanda su yi amfani da wannan dama su shiga cikin al'amarin zaɓe kada sojoji su shiga cikin al'amarin zaɓe domin wancan sojoji da suka shiga aka kashe su har yau gwamnatin ma dai bata ba su diya ba Dr. Sadiq Umar Gombe darakta ne a majalisar samar da daidaito tsakanin jam'iyyu a Najeriya. kuma ya ce babban abin da zai tabbatar da ba a tada hankali a zaɓukan shekarar 2015 ba kawai shine a tabbatar da an yi adalci shi dama abin da zai tabbatar da cin da kyakkyawan zaman lafiya da wannan ko kuma zaɓe tsayayye ne a yi zaɓen da al'umma za su yadda da shi yadda da al'umma ko da al'umma koyaushe suka yi zaɓe sun san me suka zaɓa in suka yi wani abu daban aka fitar musu wani abu daban ba inda za ka samu kwanciyar hankali wanda abun da al'umma suka zaɓa in karen garin su suka ce shi suke so suka zaɓa a bar shi yi tasiri a kansu don shi suka yadda da shi to sai duk da irin gargaɗin da ake yi game da irin kalaman da ke fitowa daga bangarori daban-daban na 'yan ƙasar nan game da zaben shekarar 2015 wata kungiyar matasan arewacin najeriya ta ce idan dai 'yan kudancin najeriya ba za su iya bakin su ba to babu ko shakka su ma suna daidai da su domin ko idan sun ce musu kula za su ce cas comrade aminu adam shine babban jami'i na ita wannan kungiya ta matasa da aka sani da acac da ke nan garin kaduna kuma shi wannan furici a lokacin da yake raddi ga asari da kubu ya kiyaye mu ya kiyaye yankin mu muna daidai da shi duk abin da yake mu ma za mu iya yin abin da ya fi wannan abin da yake babu wanda ya fi karfin ah, gwamnati shi yasa ma muke ganin abubuwan nasa da akwai ɗaurin bakin gwamnati a ciki saboda irin wa'annan kalamai da yake yi cin amanan ƙasa ne ma amma an ƙya hukunta sa me kuke ganin zai zama maslaha domin ana ganin irin waɗannan kalamai za su iya datsa ƙasar nan abin kuma da shi ake gudu to mu ba da mu bane ƙasa ta datse tuntuni muke kira ma a raba ƙasa a raba ƙasa mu mun gaji da wannan zaman doya da manja kwanakin baya mun haɗu da shi a sayar da kuban mun zauna a teburi mun yi mitin mun gaya masa irin abubuwan da yake yi na cin zarafi da cin mutuncin mutanen arewacin najeriya da irin ƙiyayyar da yake nuna mutanen arewacin najeriya ya ce mana san ba haka ba ne muka yi masa uzuri a wannan zama aka ce an yafewa juna kada kowa ya kara atakin kowa bayan mun dawo gida kuma kajiba yanzu wata biyu zuwa yanzu irin bayanansa da irin maganganunsa da irin zage-zage da cin mutunci da ke so saboda haka mu wannan zaman doya da manja dama mun riga mun gaji da shi babu wani amfani da wannan gwamnati take mana sai cutarwa sai fitintunu da aka jefa mana aka sa mu cikin tashe-tashen hankula to yabon mu ji da abubuwan da ke damun mu mai maganin abubuwan mu da kawo mu ba sai ya dinga tsallakowa kuma ya zo yana sa mana baki a cikin al'amuran mu ne Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya